She ya yi da ni. wani. Tuna zuwa. She malamin ya sunan shi. Ban san sunan shi ba. Waye kai ki wurin? Mal abin ga Mohamed. Ga shi wanga. Eh. Mohammed kai ka kai ta wurin malami. Duba ni mana kai ka kai ta. Eh. Ok. Aha me eh. malami ya miki? She ya bani maganin farko na Yusu na na kuma kai na zai bani na na me ke damun ke baki magani? Irjannu. aljannu ko saboda ina tahiya na kaman yin kashe kaina she na rasa Mhm. shi ni na kai kai na wurin baban na Muhammad ya kai ni mhm. shi ni ya ce gaskiya abubuwa na suka shiga miki kai baka san da zama ba amma da mhm. mahaifanka sun san da zama sai na ce na yi ban samu kai na ba ban sa bi zan yi. baban ya baki magani eh sai na je na yusu na yusu na kona ya sami masauran kona biyar ya kuma kira ni zo karabi sai na ce a saura ya ce shi ya gana abu in zo shi ni na gudu na zo na ashe wai da abubuwa yake bani magani na rijanun na suna ta bata magani na mhm. ruwa dauda na cikin jiki na wai rijanun na kuma suna tare da ni suna bata magani sai dai mhm. ya zuba min wannan ya breki wannan abubuwa tukuna na kai magani na gida yayi yayi sai na ce shi dai ya yi min shan wuce ya rika wani magani cikin koko kamar rubutu mhm. sai ya ce a ah, shi dai marance kika zo she marance na na kuma koma na koma ma ya yi alwala ma zai yi karfe shida sallah shi marance mhm. she ya shiga ya shiga na mu da shi ya ce in shiga na she in cire duku ya ce a ah, ba duku ki ba ki cire ki shiga wuri kabeji na ki cire jikinki na ce na kasan nan. Wato ki tube jikin ki duka har da pantin. Eh na tube na kare eh. na wayan sa kai na kasa kamar zai iya zuba magani na ya shiga. Kamar kin nuna muna yanda ya ce ki. Eh aka na zungu na kai na aka. aka na zungu na kai. Na yayi yayi. Jin jiki. Ina jin jiki fa sai wuri na yake ta sa min ke na ci a ah, roba. Me yake sa miki? Roba na yake sa min ina yi min ciwa she ya safa magani na cikin buran shi yake kwaɗa da ni. Oh. She zan gani la ya ni ce gari ya waye kuma na na zo ina nema baban ga Muhammad ban gan shi lokacin da yasa cikin yasa eh, maganin nan yana eh, kwana da shi ban ga kamar ashe maganin na ya doko zai sa na gari ya waye na na gani kamar ashe ina shafa da buran shi ni she yayi kwana da ce gari ya waye kuma na kuma zon na ina nema bayan ya kwana da ya kwana da ki ya kare mi kika ga ya waye na ga ya mishi wai hanya yake bi da ni na ban ji dadin shi ba mhm. saboda shi na bari baban na ya san anya kake bi da ni ban san ko shi ya san ko bai sani ba mhm. she daga baya shi da kanshi ya kuma doko fone ya kwale na wai kaka yi wasan ga ma na ce wallahi ban gan shi ba na gan shi dai na gaya mishi to me yasa da ya kwana da ki kuma washe gari kuma kika koma she ya kwale na wai in zo karba magani na shi zai je a ji so mhm. magani na zai yi min na aka kawo na Najeriya na mhm. shi zai bani ba wani ya daga ya gwada ni cikin mhm. ko shi zai bani shi na mm. kai wuri na kuma ya ce a ah, shi dai na cire jikina na da abin kafafuwa na ya zo bisa haka eh, ah, ya ya ya ya bisa ya ya ya ya ya ya ya ya ya zuba min magani saboda tukuna ya bani abu nan je da shi gida she na yi aka na wuri na na gan kama she na jiyar na ya bi da buran shi she na gani na ya cire jalabiyan shi na she ya doko abin na ya bi da buran shi she ya zunguna kai na gaba da ya ce eh kisa ya wuri na na yi maka abu kuma me za ka she na yi wani kama confusion na yi basana she ya kuma kwana da ke yanzu mai kike bukata a yi shi yanzu abubuwa na yawo ciki ciki na sai ruwa dauda da abubuwa fari da abin majiri majiri na zuba min jiki na mm. da wari ruwa